malamai na ci gaba da zan hankalin matasa akan barin zanga-zanga kwanakin nan ne dai ƙungiyoyi da kuma ɗaiɗaikun matasa a najeriya suka yi fargajaji wajen fitowa su nuna gwamnati cewa su fa gaji da matsin tattalin arziki da kuma kakanikayen rayuwa da suke ciki inda har suka shelar fitowa zanga-zanga a ranar 29 ga watan julai nan da muke ciki sai dai tun kafin a je ko ina a maganar fa malamai sun fara fitowa suna nuna wa matasan cewa zanga-zanga fa ba ita ce mafita a najeriya ba sai dai matasan fa sun yi buris sun nuna cewa su fa dole fa sai sun yi wannan zanga-zanga domin ba za a dake su a hana su kuka ba inda daga yawan daga cikin mutanen suke ganin malaman fa suna daga cikin waɗanda suke ɗaurewa 'yan kunshin gwamnatin gindi inda suke jan bakinsu su yi shiru ai ta gallaza wa talaka sai lokacin da talaka ya fargajaji kuma ya fito zai nemi yancinsa sai su fito su fara danna kirjinsa da cewa ya shi hakuri sai dai a wannan lokacin fa <clears throat> matasan sun ce ko malaman fa sun yi magana fa su fa ba za su bar wannan zanga-zanga ba har sai an zo an gyara waɗannan abubuwan da suke gani a matsayin matsalolin 'yan najeriya daga cikin abubuwan da matasan suke nema dai shine a buɗe bodoji domin a sauƙiƙa samun abinci ga 'yan najeriya sannan kuma a dawo da tallafin man fetur da aka zanye da tallafin ilimi da tallafin noma da dai sauransu sai dai duk da haka fa malaman sun fito suna ƙara nuna wa matasan cewa zanga-zanga fa ba za ta taɓa zama mafita ga 'yan najeriya ba inda malaman suke ta saba misalai da garuruwa da dama da kasashe da dama waɗanda aka yi zanga-zanga ba ta haifar da ɗan ido ba. Aka tuhumi niyyarsa ba, ba za ka tuhuka ce an saye shi an biya shi an yi kaza an yi kaza. Wannan maganar malamai suke yin ta ba tun yanzu ba, ba kuma iyalan ƙasar ba. To inda malaman sunna suke suna jan hankali akan wannan. Saboda irin abin da yake haifarwa a cikin al'umma. Amma saboda rashin tarbiyyar da ta riga ta yi kakatutu a cikin al'ummar mu matashi sai ya shiga wannan kafa ta sadarwa har wani cewa ake zai jawo rigar malami in ya hau mimbari ya ce kasu yi zanga-zanga saboda haka mu shiga taitayin mu, Allah ba abin wasa ba ne kuma sunnar Allah a jiye take ba wanda ya isa ya canza ta ba inda zanga-zanga za ta canza maka sunnar Allah abinda Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim daga cikin darasin da za mu ɗauka daga wannan shine wato gode wa Allah subhanahu wa wata'ala akan ni'imar da ya yi duk wata ni'imar da Allah ya maka ka gode masa ana godiya ga ni'imar Allah ta hanyar kyawawan ayyuka ai amalu ala dawud shuk har yaro karami ya bude wake shi wai malamin addini wani zo ya ce kaza akan mumbari wai wai a wai a zunguro shi to sai ka zunguro shi to wa zai ha mumbarin gobe akan wani abin da baka da tabbas akai wautar mu ta kai har da za mu iya faɗin wannan magana to wai duk abin da ake so a ci nasara a kansa sai aka ci mutuncin bayan Allah na kusa da Allah to ya za a samu nasara a kai su waɗannan fa tun annabawa da da manzanni abin da aka gaya mana in suka shiga masifa hatta kafiran su mutanen kirki na Allah su suke nema su je same su wallahi hatta kafirai a makka da suka shiga matsi da talauci da fari billahi alazim su abu jahal su abu sufyan su wai sauran su zuwa suka ce suka ce ya muhammadu ka roƙan mana ka yayi mana halin da muke ciki to sai muka wayi gari waɗanda muke ganin na Allah ne alala sai muka zubar da su in sa suka ziga mu muka ta zagin mu to kwazo na kuma kuna ganin zalunci ana yi wanda zai tashi ya musu magana in kun yi magana su turo tiya ga a harbe ku gaba daya saboda wanda yake da kimar da karfin Allah a bakinsa da karfin manzan Allah shi kace bai da mutum ba to kuma an taɓa rayuwa a ƙasa ba babba ba wani babban mutum irin wannan abun ne muke jewa 'yan uwa tsoro wanda aka ɗauko na zubar da mutuncin sarakuna a ƙasar nan su suke kusa da mu su ne gidajensu yake dab su ne suke da fada su ne suke zaman talakawa kullum